Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan la'asariya na yau talata 29 ga watan Yuni shekarar 2021. Baba Yakubu makeri ne tare da Hanifa Kabiru Isa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga kanan labarai. Cutar corona sauyin yanayi da kuma tabbatar da samar da isasshen abinci su ne abubuwan da za a tattauna a kai yau talata a taron ministoci na kungiyar kasashe masu karfin tattalin arzikin G20 na duniya a Italy. An umarci tsohon shugaban kasar Afirka ta kudu Jacob Zuma ya shafe watanni goma sha biyar a gidan yari bayan kin bayyana gaban kwamitin da ke gudanar da bincike kan jerin zargin cin hanci da rashawa da aka tafka lokacin da yake shugaban kasa. Birane da dama a kasar Australia suna gab da shiga kulle saboda karuwar cutar COVID-19 mai saurin yaduwa na Delta da ya haura hudu. Kanun labaran duniyar kenan aka saurara. A cikin shirin za ku ji labari da dume sa cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta kamo shugaban haramtacciyar kungiyar nan ta IPOB Nnamdi Kano wanda ke neman ballewa daga Najeriya. bayan haka za ku ji fashin baki da farfesa bube na maiwa ya yi mana akan hukuncin daurin watanni goma sha biyar da aka yanke wa tsohon shugaban afirka ta kudu jacob zuma ni a gani na duk mutum kowane ne kai mahaluki ya zamanto al'ummar kasa suka baka amana ka je ka ci amanan nan sakamakon cin amana kowa ya san hukunci ne idan muka leka jamhuriyar niger kuma kungiyar tsofaffin manyan jami'an gwamnatin kasar da suka hada da tsofaffin ministoci ta nuna gamsuwa game da yadda sannu a hankali sojojin Nijar ke ci gaba da samun nasara a yaki da ta'addanci. Muna kuma ɗauke da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Babale zai gabatar, sai kuma ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. cutar corona sauyin yanayi da kuma tabbatar da samar da isasshen abinci su ne abubuwa da za a tattauna a yau talata a taron ministoci na kungiyar kasashe masu karfin tattalin arzikin g20 na duniya a italy tattaunawar da za a yi a birnin matera shine taro na farko da ministocin za su yi na ido da ido tun bayan shekarar 2019 jami'an gwamnatin amurka sun ce sakataren harkokin wajen kasar amurka anthony blinken zai jaddada mahimmancin aiki tare da shawo kan waɗannan ƙalubale da duniya ke fuskanta batun da ya zama gama gari cikin watanni shi da shugaba joe biden za su ɗauki hanya mai kyau domin mai da hankali akan farfaɗo da alaƙa da abokan ƙawancensu tarukan da za a gudanar yau talata zai yi la'akari ne da farfaɗo da tattalin arziki a afirka haɗi da daidaito tsakanin jinsi da kuma samun dama an umarci tsohon shugaban kasar afirka ta kudu jacob zuma ya shafa watanni goma sha biyar a gidan yari bayan kin bayyana gaban kwamitin da ke gudanar da bincike kan jerin zargin cin hanci da rashawa da aka tafka lokacin da yake shugaban kasa kotun kundin tsarin mulkin kasar ce ta yanke hukuncin yau talata bayan da ta same shi da laifin yi wa kotu karan tsaye babban kotun ta umarci zuma ya kai kan shi ga 'yan sanda cikin kwanaki biyar kotun ta umarci zuma ɗan shekara 79 ya bayyana gaban wani kwamitin bincike na musamman farkon wannan shekarar da ke binciken zarge-zarge da dama da ake wa tsohon shugaban kasar da suka shafi wawashe kadarorin gwamnati a tsawon wa'adin mulkinsa tsakanin shekara ta 2009 zuwa 2018 Zuma ya musanta zarge-zarge ya kuma ki kwamitin haɗin kai yana zargin muƙaddashin babban alkalin ƙasar Raymond Zondo shugaban kwamitin binciken da yi mashi bita da kulli. Binciken da ake yi wa Zuma na daga cikin matakan da shugaban ƙasa mai ci yanzu Cyril Ramaphosa ya ɗauka na yaƙi da cin hanci da rashawa a gwamnatin ƙasar da kuma jam'iyyar ANC mai mulki. Birane da dama a kasar Australia suna gab da shiga kulle saboda karuwar cutar COVID-19 mai saurin yaduwa na Delta da ya haura hudu. Hukumomi a kudancin Queensland sun kallafa dokar kulle na kwana uku a babban birnin kasar na Brisbane da wasu makwabtan yankuna da za a fara a yammacin ranar Talata yayin da kuma yammacin australian a babban birnin perth aka shiga kullen kwana hudu biranen darwin da kuma babban birnin jihohin arewacin kasar da sydney new south wales suke cikin kullen na tsawon lokaci ana danganta sabbin kamuwa da cutar corona akalla 150 a faɗin ƙasar da wani direban wata motar gawa limousine da yake ɗauko ma'aikatan jirgin sama na ƙasa da ƙasa a tashar jirgin sama na sydney Australia ta samu gagarumar nasara wajen shawo kan matsalar yada cutar ta COVID-19 ta hanyar dokar kulle mai tsanani inda ta sanar da waɗanda suka kamu da cutar 30,560 sai kuma aka samu mutuwa 910. Bisa ga rahoton cibiyar bincike ta John Hopkins ta yi amanna cewa barkewar cutar yana da nasaba da yadda ba a samun yawaitar fitowa gangamin yin allurar rigakafin da kuma samun rudu dangane da allurar astrazeneca da ake badawa sau biyu da aka fi amfani da ita a kasar nau'in cutar covid-19 na delta da aka fara ganowa a kasar india yanzu an gano irin ta kasashe 80 sannan tana ci gaba da yaduwa sosai a faɗin duniya Ƙasashen portugal spain da hong kong sun ba da sanarwar sabbin matakai kan matafiya daga Birtaniya inda kashi 95 cikin 100 na COVID-19 ɗin daga nau'ukan Delta ne. A ranar Litinin Amurka ta ɗaga gargadi kan tafiya zuwa Liberia, Uganda, Mozambique da kuma haɗaɗɗiyar daular Larabawa zuwa mataki na hudu na hana tafiya saboda ƙaruwar cutar COVID-19 a ƙasashen. To dalla kafin mu kawo muku sauran labarai da muke dauke da su. Bari mu faro da wannan labari da ya fito da dume sa Gwamnatin tarayyar Najeriya ta kamo shugaban haramtacciyar kungiyar nan ta IPOB Nnamdi Kano kuma ta gabatar da shi a gaban kotu. Ministan Shari'ar Najeriya Abubakar Malami ya yi wa wakilinmu a Abuja Umar Faruk Musa karin bayani. Kamar yadda ka sani wani lokaci da ya gabata kotu Federal High Court ta ba da shi beli bisa sharuɗa. Kuma bayan ba shi beli babban dalilin shine na abin da ya danganci damuwa da ke da nasaba da lafiya. Amma tun daga wannan lokaci ya arce kuma gwamnatin najeriya ta fuskar fahimta da ainihin sauran hukumomi na tsaro sun kasance suna ɗaukar mataki na ganin da cewa an kamo shi an gurfanar da shi a gaban kotu kamar da ka sani wancan lokaci an gurfanar da shi a gaban kotu ne ranar sha hudu ga watan goma na shekara ta dubu biyu da goma sha biyar to ya arce a sanajiyar arce wannan tasa idan kana tuna ranar da takwas ga watan uku 2019 kotu ta soke belin da ta bashi labari mafi jin daɗi shine sanadiyar arce wadda ya yi an samu nasara a halin da ake ciki ta ainihin kamo shi kuma an kamo shi ne a ranar lahadi da ta gabata wato ranar 27 ga wannan wata na shekara ta 2021 kuma maganar nan da muke halin yanzu ana ɗaukan matakai na arhinihin gabata da shi a gaban kotu wadda ita ce ta bashi shi beli ya arci a gabanta kuma kotu ta saurari mu'amala a halin yanzu ta kuma yi umarni da cewa a tsare shi domin ci gaba da bin bahasin bincike kamar da ka sani lokacin da ya arce ta fuska beli ya ɗauki matakai na kokarin kawo tashin hankali har da husuma tarzoma da yi mazabon kasa ta fuska unhwani da kafofi na yada labarai da suka da rediyo da talabijin da kuma yanar gizo a halin da ake ciki dai an gurfana da shi a kotu bincike yana ci gaba a halin yanzu. to ko ina aka kamo shi a cikin najeriya ne ko daga wata ƙasa aka samu haɗin kai aka taho da shi najeriya Najeriya. Eh bayanin dai da nake iya baka ta fuskar ina kamo shi da sauran abubuwa makamantansu mu'amala ce wadda ake kira classified information a halin yanzu. A hukumance ba mu shirya yin bayani akan wannan bangare ba. Amma da abin da nake sanar da kai a hannun tashi a gaban kotu kuma kotu ta daga sauraren shari'ar zuwa 26 ga watan gobe domin ci gaba da saurarenta. Amma bayanai da suka danga faɗaɗa shi aka kamo shi ina aka kamo shi da sauran abubuwa makamantansu za a sanar da al'umma idan bukata ta kama ko aka kai kuma gabar da ainihin bincike ba zai cutu ba. a gaida umar faruk musa da wannan tattaunawa da ministan shari'ar najeriya abubakar malami yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya gwamnatin habasha ta ayyana tsagaita wuta a yankin tigray yayin da tsohuwar jam'iyyar da ke mulki a kasar da dakarunta suka shiga makel babban birnin yankin lamarin da ya sa al'ummar yankin fatsama tituna suna murna. Gwamnatin kasar Habasha ta sanar a kafar sadarwar kasar jiya litinin cewa za ta daina musayar wuta ba tare da bata lokaci ba biyo bayan shafe watanni takwas ana rikici a yankin. Wakilin muryar Amurka a Mahiyar ya ce ba su ga sojojin gwamnati a birnin batun ranar Lahadi dakarun 'yan tawaye daga jam'iyyar 'yantar da al'ummar Tigray TPLF da ke mulki a yankin sun sanar a tashar rediyon jam'iyyar cewa dakarunsu sun shiga makil bayan kusan wata biyar da dakarun myanmar suka karbi ragamar kasar gangamin neman sauyi da ake kira spring revolution ya yi sanadiyar zanga-zanga a fadin kasar da kuma hargitsi da ya janyo rasa rayuka amma dakarun sojin ba su tsaya akan tarwatsa masu zanga-zangar kadai ba sun kuma rika bin 'yan jarida da ke daukar rahoto a kansu Sojojin Myanmar wanda ake kira da Tatmando sun yi amfani da kundin doka na Penal Court na farma duk wanda zai shiga lamarin aikin gwamnati. Waɗanda aka samu da laifi za su fuskanci zaman yari na shekaru. Sojojin sun tsare dubban mutane tun daga juyin mulki na ɗaya ga watan Fabrairu wanda ya hada da 'yan jaridu da dama. Nathan Mong, wani editan Amurka da aka saki ya yi magana akan ukubar da ya sha wanda ya hada da duka, tuhuma da kuma hana su abinci da ruwa yayin da shi kuma dan jaridar amurka dani fenster har yanzu yake tsare a gidan yarin yangon madalla a gaida Hanifa Kabiru Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. babbar kotun afirka ta kudu ta yanke wa tsohon shugaban kasar jacob zuma hukuncin ɗauri na watanni goma sha biyar saboda gazawarsa ya bayyana gaban kotun akan wani muhimmin batu na cin hanci da rashawa da aka daɗe ana zarginsa da aikatawa kotun kundin tsarin mulkin afirka ta kudu ta umarci zuma da ya gabatar da kansa ga 'yan sanda a garinsa a nan kandila ko kuma johannesburg a cikin kwanaki biyar farfesa gobe na maiwa na jami'ar diof a senegal ya mana fashin baki akan wannan hukuncin da aka yanke wa zuma yana mai cewa darasi ne ga shugabannin namu da ya zamanto irin aikin su kenan kuma ko suna nan ta baya idan idan an tsaya bisa tafarkin gaskiya akwai suna nan ta kana ganin batun da ake zargin shi na cin hanci da rashawa tun da an yanke masa wannan hukunci a jinginar da wannan ko kuma a dakatar da wannan ko kuma a'a dai bancin wannan hukuncin da aka yanke mai a sake yanke mai wani hukunci na zargi da ake masa idan an tabbatar da ya aikata ita eh, wannan kuma a yana rataye ga wuyan yan afirka ta kudu ne ni a gani na duk mutum kowane ne ya kai mahaluki ya zama to al'ummar kasa suka baka amana ka je ka ci amanan nan sakamakon cin amana kowa ya san shi hukunci ne hukunci ne hukunci kuma mai tsanani saboda a cikin duniyan nan ko yana faɗi cin amana cin amana ba abin da ya kai gare shi wato eh, mummunan eh, huska to saboda haka ni in ga aka ce mutum ka yi rubuta ciki da dukiyar jama'a ko kuma ka shiga wata hanya wadda da al'umma da suka suka azaka suna tsammanin kai za ka sa su cikin hanyar kwarai ba ka sa su cikin hanyar kwarai ba ni irin hukuncin da aka yanke yankewa mutum to ni ban na jin tausayin shi wato yanzu wannan farko ne saboda ababen ma da ake zargin shi da shi sun yi haka bincike shi za ya kawo haka kuma 'yan afirka ta kudu su suka san yadda za su yi da shugaban nasu tun da su ne suka ba shi amana kuma amana su yace to amma kaman su south africa africa ta kudu din nan za iya cewa wato karfin demokaradiyya ce ta kawo haka koko karfin demokaradiyya shi ya kawo haka wato suna da dokoki wa'anda su ba mutane ba ne masu sa hannu da bai eh, ban hannu su share dokokin kasarsu suna tafiya ne da dokoki kamar yadda ya kamata eh, kuma wannan darasin ya hoto musu ma daga shugaba mandela saboda eh, akan gaskiya rashin kamar tsayan shi dindindin bisa kare ga iko shi ya kawo haka su kowa dai yanzu yana ma kan shi shawara sai shi jacob zuma kin da yake yana da taurin kai to suna kare shi sai ki zuwa to wannan duka dai tafarkin demokrasiya ne kuma kasan san kasar ta afirka ta kudu ta bambanta da sauran kasashen saboda ka akwai turawa ba a cikin ta eh, hmm. ba bai daya bane ba bai daya bane to ina ganin cewa kasashen duniya ma suna kallon abin da yake faruwa a can dangane da cewa eh, akwai masu eh, jafata a cikin kasa to wannan ina ganin shi ma yana cikin ababen da ke sa ita afirka ta kudu take hamzari duk abin da ya zamanto wani aikin asha ne su hukunta mutum to kana ganin akwai wani abin da ya kamata sauran kasashen afirka kuma su koya daga irin wannan mataki da afirka ta kudu ta dauka akan tsohon shugaban kasa eh, kasashe da yawa kasashe da yawa a nan nahiyar mu ta afirka tun ba sauran kasashen ba waɗanda ya zama to sun yi zama ƙarƙashin mallakar ƙasar faransa inda ƙasar faransa ce take eh, ita ce kuka ita ce nama yau idan aka tsaya aka yi nazari bisa abin da yake faru a afirka ta kudu kowace ƙasa yau ya kamata a ce ta hau wannan dokin saboda shugaban ƙasa idan ya zo shi ya rinka ma jama'a adalci kuma dukiyar jama'a ya rinka kare ta a bar handama da rashawa da sauransu alal misali yanzu in muka ɗauka yawancin shugabannin kasashen namu duka abin da ya sama suke jima bisa iko saboda irin aikin asha da suke yi to mutane da yawa suna ganin cewa da idan sun yi ma ba abin da yake biyo haka wato shugabannin kasa kasashen mu idan suka yi aikin asha sai suke ganin kamar ba abin da yake biyo haka za a kyale su su je su zauna sai sun mutu da dukiyar jama'a to irin wannan tana sa su rinka fargaba domin kama eh, shi tsohon shugaban kasa afirka ta kudu jacob zuma kama irin shi an ce yau an yanke mishi hukunci na kurkuku eh, na wata goma sha biyu da wannan an yi a cikin kasashen larabawa sha biyar sha da wannan an yi a cikin kasashen larabawa to mauritaniya ga tana shi ya kawo wanda ya dauki wanda ya dauki wurin shi ya aza shi to kuma hawa yau wannan kin saboda tsananin adalci ga muke gani wato yana nan ana kiran shi shi ma a koti ko da yake yana na yana musu abin da ake zargin shi da shi amma wannan babban darasi ne gare mu kuma wannan tafarkin ya kamata a ce duka kasashen mu na nahiyar afirka a ce mun hau wannan dokin ta cewa da ba wai saboda ka yi zaman shugabancin kasa ba ne in ka sabka idan ya zaman to ka yi aikin asha ya kamata a gurfan da kai a gaban koji ko ta wace fanni ne. farfesa abubuwan mai waki na jami'ar diouf a senegal To idan muka leka jamhuriyar Nijar kungiyar tsofaffin jama'an gwamnatin kasar da suka hada da tsofaffin ministoci Chirac ta nuna gamsuwa game da yadda sannu a hankali sojojin Nijar ke ci gaba da samun nasara akan yaki da ta'adda. Musamman bayan da sojojin kasar suka fara amfani da jiragen sama wajen kai farmaki akan 'yan bindigan. Idi Ango Umar tsohon ministan cikin gida ne na Nijar kuma shine shugaban kungiyar ta Chirac ya tattauna da wakilinmu Yusuf Abdullahi a birnin Yamai. lalle a yadda muke samun labari kuma a yadda 'yan yankin difasu da kan suke magana lalle tun da jirage suka fara tashi an ga ana samun nasara sojojin suna samun nasara kuma wannan farin ciki ne a gare mu a duk 'yan ƙasa kuma mu sirak eh, mu da duk ladan kungiyoyin farar hula da duk jama'an nijar muna murna kuma muna shinshina musu kuma muna kawo musu goyon baya kuma mun tabbata lalle in aka ci gaba da haka eh, kamar yadda muka kwatanta kwanan baya in sojojinmu suna samun kayan aiki in dai an hada duka abubuwan da ya kamata a hada ko da yake ba kasa bace mai kuɗi amma in aka sa himma aka sa tsari aka sa tunani aka kawo jiragen na aka ba su goyon baya to lalle za a rika samun nasara da gudunmuwar da al'umma wajen difa take bada bisa karan saimon da aikin da nasu saimon militare ke yi kina abun sai mu ce alhamdulillah ya fara kawo karfin eh, eh, eh, gwiwa da ake kama sojoji kuma ga nasara ta fara tabbata kamar yankin talabiri da wajen yankin difa da jiragen da aka fara kawowa daga cikin ƙasa mun tabbata inda aka ci gaba da haka to abubuwa da yawa za su sake kuma za a samu kwanci hankali wajen talakawan kuma ba za mu ƙara samun irin wannan hare-hare ba na moto na motoci wanda suke shigowa cikin ƙasa su yi abin da suke so kuma su koma ba a musu komi ba a shekarun baya kuma kuna da labari ba a so a bar 'yan ƙasa su yi magana kun san mun kwatanta kamar sojoji ba su kaɗai ba ne ya kamata su fuskanci wannan yaƙi yaƙi na ƙasa duka ne a cikin ƙasa akwai tsohon sojoji akwai wanda allah ya basu baiwa ya basu basira ko suka rike wa ansu eh, makamai wanda suke iya kawo wasu kuma akwai masu bayani wanda suke ce a akwai abin da ya faru to saboda shi ne muke kira ga magabata duk ɗan ƙasar da ya taso ya na da bayani ko yana da gudunmuwa da zai bada ko yana so ya hutu ya kawo gudunmuwar shi ga sojojin musamman don su ƙara ba su ƙarhi da abin da suke to muna kwatantawa kamar duka alkabarinsu suna hutawa ƙasa ta waje ba ta izawa ta yi yaƙi a kambacin 'yan nijar wannan 'yan nijar kin komin kalilansu su ne za su cutar ƙasar nijar ya yarda da su ya dogara ga su ya ba su ƙarhi kan in akwai wani taimako na kuɗi ko na gudunmuwa na kayan aiki waɗannan ƙasashen waje suna iya ka taimakon. idi ango umar tsohon ministan cikin gida a jamhuriyar nijar a tattaunawarsa da wakilinmu yusuf abdullahi har yanzu kuna tare ne da sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga muhammad hafiz baballe da shirinmu na gaba oma tushen arziki Jama'a salamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattauna da shugaban kwamitin kula da harkokin noma a Majalisar Dattawan Najeriya, Sanata Abdullahi Adamu. kan wani kudurin doka da ya gabatar da ya tsallake karatu na uku kudurin dai zai ba da dama a kafa wata gidauniya ta musamman wacce za ta kula da harkokin noma a kasar kama daga bawa manoma tallafin kayan aiki da basussuka domin inganta harkar noma a cikin shirin namu na wannan makon wakilin madina dauda ta tambaye shi inda majalisa ce ta yi wannan doka wani irin rawa gwamnati za ta taka a wannan gidauniyar. tun da ya zo ya zama doka ya zama dole dole abin ke ikon shi kawai ikon Allah shi ne kawai zai kawo wannan yanzu dole ne in har aka samu shugaban kasa Muhammadu Buhari ya rattaba hannunsa kuma zai yi domin ba abin da ya fi masa muhimmanci a tafiyar gwamnati nan to zai yi in Allah ya da to da ya yi fa to kan mai uwa da dole ne za a kafa wannan gidauniyar da ma'aikatansu da sauransu duk za a yi in an yi sai ta fara aikinta kuma ga ko za a iya gama cikin wannan wannan shekaran kafin a fara a koma a ruwa fara faɗuwa su wurare to ko za a samu a gama cikin wannan shekaran a samu amfanin wannan gidauniyar tun da bana to shi ne ba zan iya kansancewa ba don na yi nawa ko mun yi namu mu sanatoci 'yan majalisa saura kuma sai abin da aka yi ba shi sai na shi kuma kuma gamin da kuma gwamnati za ta yi na tabbatar cewa an kafa wannan gidauniyar. akwai matsaloli da a yanzu haka har majalisar ɗinkin duniya ma ta riga ta yi bincike akan wannan cewa a wannan yanayi da ake da kuma bayyanar wannan cuta ta coronavirus ana dab da fuskantar yunwa ne a wannan ƙasa ta najeriya yanzu ta yaya kake ganin samun irin waɗannan gidauniyar za su taimaka wajen yayin irin waɗannan matsalolin ko taimako ko sai za a samu insha Allah ai cikin cikin dalilai ma da yasa abin aka hanzarta aka samu kammala abin da ya kamata na wurin samun dokan ya kammala an samu damuwa bara da wannan annoba ta coronavirus ta addabi al'umman kasar nan manoma samun dama a je gona ya zama aiki domin an samu lokacin da sa doka aka yi ta ƙasa ta gumi ba daman fita to shi ko gona ba a gida ake yin shi ba sai an je daji to zu samun zuwa gona yana da wahala kayayyaki ma da ake kaiwa komo na manoma su taki ne da su feshi magunguna ke ma da feshi na kashe ciyawa da na kashe kwari tafiya ake da su Garba daban-daban a kai kasuwannin mu masu yi su saya don su je su amfani su kai gonakin su bara samun yin wannan cikin kwanciyar hankali bai yiwu ba saboda an samu wahala to wannan wahala ka samu dole ne harkar noma da ingancin shi ya zama koma baya a samu cikas to muddin kwan samu cikas to samun wadatuwa na abinci da gonakin nan dole ba za a samu yadda ake buƙace so ba to amma alhamdulillahi gwamnatin jihar muhammadu um, shugaban ƙasa muhammadu buhari ta dauka takai na musamman wanda zai ɗan kawo sa'ida ga manoma to idan allah ya sa an kafa wannan gidan ne mu ta tabbata ta kafu ta fara aiki to za karin samun kofa ne na hutawa manomi manomi huta kuma ya aikin ya noman yadda ya kama yadda ya ce shi to za samu riba riban ko shi ne wadatuwa na abinci ba shakka a wannan nazarin da ka ke mana ba ƙarya akwai damuwa wanda duk ba damuwa to bai san abin da ke ciki ba to amma alhamdulillah gwamnati ta ɗau matakai na magance wannan damuwa yanzu wannan gidauniya idan aka kafa ta kowane manomi zai iya karban bashi a gidauniyar nan eh a kwarar da suke sai sun fara aiki su masu za su kayyade hanyoyi na samun bashi ko samun tallafi da manomi ke zai bukata da gare su wannan mu da mai doka kuma yadda za a samu eh, kuɗin da shiga cikin wannan gidauniyar shine namu yadda za hukumar zai kafa hukuma wannan gidauniya mun sa doka a kai iko da shugaban kasa ke da shi a kai mun sa eh, mai minista zai yi a cikin tafiyar gidauniyar an sa su wane ne za ma'aikatan gidan do an sa su waye members na daraktoci na wannan du'a du'an don mun kayyade to saura yanzu bayan shugaban kasa ya rattaba hannu ya yadda to aga kuma yanzu za a yanar da ainihin wannan tsari da muka shirya. Menene bambancin bashin da manomi zai karba a gidauniyan nan da wanda ake karba a banki domin kasan na banki akwai ruwa Allah muke ke so Allah muke ke so abin da ke faruwa Allah su ta sun dan tabarbare mana harkan banki domin wasu bankuna suna abin da gwamnati ba ta da shi ba amma saboda halin dan kasar nan sai a dibi abin ana kallo kusa a kawo da kai a gani an ba gani ba ko ko ai kunna shegu saboda haka ana abubuwan da bai kamata ba kuma ana bari abubuwan suna faruwa to da farko muddin wasu ga ka'ida na ba da bashi da noma iri kaza to wannan gidan ne ba ta ƙetare wannan doka ba da gwamnati ta yi ta kuɗin kuɗin za samu kuma daga wurin kusan daga kafofin gwamnati za sami ko za kudaden shi bankin 'yan kasuwa su ma akwai doka kansu to amma bin dokan na yana musu yana musu ya wuyan kuma ba wai da ba su iya bane ba wuyan son zuciya ne don su inganta riban su ko da shi banomi ko shi wanda ya samu jisocin bashi ko da zai samu damuwa su ba damuwansu ba ne ba damuwansu dai su bayar su sa irin ruwan da suka kamata sa sannan kuma samu riban suke sun samu iyakan nan suke to a wannan gidauniya ba za su kazanta kamar irin na bankuna na yan kasuwa da sai ne da kullum ba wannan gidauniya aiki na musamman da inganta noma duk abu zai kawo bana mai cika ciki gwamnati ba ta da shi ba. masu sauraro a nan za mu da a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da kashi na karshe na tattaunawar yanzu a madadin sanata abdullahi adamu kuma wakil yamma abuja madina dauda sai daniel brown da ya taimaka wajen ba da umarni ni muhammad hafiz baballe nake muku sallama daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu. To madalla a gaida baballe yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana ta hanyar imel. mu na farko na cewa jama'a duk inda muke ya kamata mu kiyaye yin gine-gine a magudanan ruwa ko kuma zuba shara a cikin hanyoyin ruwa domin mu kauce daga ambaliyar ruwa duba da ganin yadda damina ta fara kan kamawa a kasashenmu daga haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a da Malam Bala Mika da Mari birnin Gwari da Yaya Ajiza Ingawa. Wannan wasiƙa ta fito daga Aminu Kano mai dagarko ya ce Assalamu murya Amurka da fatan kuna lafiya. Cece ku ce da ya biyo bayan kan ficewar gwamna Muhammad Bello Matawalle daga jam'iyyar PDP zuwa APC. Samsam bai dace ba domin siyasa rigar 'yanci ce. Sako na gaba ya fito ne daga Abubakar Kawu Girgir ya ce salam VOA Hausa. kammala wani taro a birnin abuja da majalisun tarayya da suka fito daga yankin arewa suka yi akan kudirin dokar gyaran fasalin man fetur a najeriya wannan ya yi daidai domin ya kamata kuwa a gyara wannan fanni kasancewar man fetur arzikin kasan ne arzikin ƙasa kuma na 'yan ƙasa ne baki ɗaya to sai a biyo mu a cikin shirinmu na dare domin jin cikakken rahoton yanzu kuma ga hanifa kabiru ta dawo mana da takaitattun labaran duniya umarci tsohon shugaban kasar afirka ta kudu jacob zuma ya shafe watanni goma sha biyar a gidan yari bayan kin bayyana a gaban kwamitin da ke gudanar da bincike kan jerin zargin cin hanci da rashawa da aka tafka lokacin da yake shugaban kasa bayan kusan wata biyar bayan da dakarun myanmar suka karbi ragamar kasar gangamin neman sauyi da ake kira spring revolution ya yi sanadiyar zanga-zanga a fadin kasar da kuma hargitsi da ya janyo rasa rayuka baba ya ko makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya salamu alaikum